idan ka san kana daga cikin waɗanda suke mining na litecoin ko kuma kana son ka fara mining so amma baka san yadda za ka cire idan ka tara ba so ka biyo mu step by step a cikin wannan bidiyon zan na muku yadda ake withdrawing wato yadda za ka cire coins wanda ka tara ka saka ci a cikin binance naka so amma ba ta ta lokaci ba mu shiga a cikin bidiyon kar ku manta da danna mana like akan wannan bidiyon sannan ku sharing zuwa ga yan uwa da abokan arziki domin su ma su gani su amfana zan aje muku link din wanda ake rijista a kasan comment na farko da kuma wajen description domin ku je ku rijista da wannan website ga waɗanda ba su yi rijista ba waɗanda kuma suka yi sun tara wannan coins so ku bi mu a cikin wannan bidiyon domin ku ga yadda ake withdrawing abu na farko dai ya kasance ka tabbatar kana da binance wato ka daga kana da wallet na binance wanda ka rijista kuma verified ne idan ka saka za ka iya ka sayar a ciki so sai ka shiga a cikin browser naka kamar haka idan ka shiga a cikin browser naka kamar da gani wanda ya sanya ya rijista wannan ita ce fuska na dashboard na wannan lightfic so abinda za ka yi sai ka zo ka taba nan layukan da ka gani guda uku kamar haka kafin haka nan a wanda ba su san yadda ake mining ba wannan yadda kake ni inda aka rubuta holy faucet da bonus faucet so kar ka taba nan ka zo ka bar shi anan idan kana son ka ci gaba da mining ko kuma ka fara mining sai ka janyo a ƙasa zaka ga inda aka rubuta label system yanzu za ku ga cewa ina da sauran minti 50 kafin in fara in ƙara zuwa in yi mining ko ina ya ƙara yawa anan da kuke gani so sai ka zo ka koma a sama so sai ka zo ka taba layukan nan guda uku sai ka koma inda aka rubuta withdraw sai ka taba shi kana taba inda aka rubuta withdraw sai ka zo nan za ka ga ina rubuta litecoin address nan kuma amount nan kuma <clears throat> transaction fee wato abin da za su caje ka idan ka je ka yi sai ka je ka yi minimizing ka shiga a cikin binance naka yanzu bari so idan ka shiga a cikin binance zaka zo na inda aka rubuta deposit sai ka taba shi kamar haka kana taba deposit sai ka zo ka taba wajen sacin sai ka rubuta ltc idan ka rubuta ltc zai bayyana kamar nan sai ka taba shi kamar haka idan ya zo ma kamar nan sai ka zo ka taba nan inda aka rubuta litecoin kamar haka idan ka taba inda ka rubuta light cone zai kawo ka anan sai ka taba wannan inda aka rubuta ok sai ka zo ka taba nan wannan alamar da gani sai ka zo ka yi copy din shi kamar haka idan ka yi copy sai ka yi minimizing sai ka sake komawa a cikin wannan browser naka yanzu kamar yadda za ku gani so sai ka zo nan inda aka rubuta light coin address sai ka yi pasting din wannan address da ka je ka kwafo kamar yadda za ku gani sai ka zo nan inda aka rubuta amount so domin ka ji sauki nan coins inda ke nan danne shi za ka yi kamar haka sai ka cire bakin ltc din nan kamar yadda kuke gani sai ka yi kwafi idan ka yi kwafi sai ka zo ka yi pasting a nan wajen so dama sun ce minimum 0.005 ni kuma kunga nawa minimum kun nawa bai kai minimum withdraw ba saboda nawa yana 0.003 su kuma suna bukatan 0.005 ne so da nawa ya kai akan hakan ne sai ka zo ka taba nan inda aka rubuta i am human kamar haka so kana taba shi zai kawo ka anan ya nuna ma wani abu misali kamar yadda gani yanzu gashi ya nuna min hoton gida anan sai in zo in taba duk inda naga wani gida zan taba shi kamar haka za su iya su kama wani abu ba shi ba kamar hula ko jirgi ko wani zaki ko haka sai ka zo ka taba verify kana taba verify sai ka zo ka taba withdraw so kun ganawa bai kai minimum withdraw ba amma zan taba zan nuna min cewa ban kai limit na withdraw ba kamar haka za ku ga suna min you have uh, you have also a less than ka gani bai isa ba so amma bari in janyo in nuna muku wannan da kuke gani shine na je na yi withdraw a na yi withdraw sha biyu ga watan goma da kuke gani sannan kuma na yi withdraw a sha shida ga watan tara ga abin da tura nan wanda ya shine 0.00882148 wancan kuma 0.00547752 kamar yadda za ku gani ga shi anan shine wanda na tura a can farko wannan shine light a coin address wanda na amfani da shi idan kuka duba za ku ga duk ɗaya ne sannan idan na komo a nan za ku ga cewa wanda na kwafo a nan shi ma ɗaya ne idan kuka duba lhn shi ma idan kuka duba yana nan za ku gane lhn 75 nan ma gashi nan lhm 75 3m 3m21b nan ma gashi nan idan kuka duba duka guda ne so da kai limit ɗinka ya kai wannan 0.05 000 za ka iya kaje ka yi kuma zai shiga a cikin binance lafiya kalau yanzu zan yi minimizing in koma a cikin binance domin in nuna muku da na yi withdraw inda ya shiga bari mu in koma a cikin binance din sai in nuna muku a cikin notification zan taba notification kamar haka idan na taba notification sai in janyo a ƙasa bari in janyo kasa sai na muku a ah, deposit wanda na yi saboda wani dole sai idan ya ga deposit din sai ka zo nan yanzu ga shi wannan deposit din da na yi ne you have deposit 0.0087248 ga shi nan wanda na aka a sha biyu ga watan goma kamar haka idan taɓa shi za ku ga cewa notification ne wanda aka tura mun ku ya yi haƙuri ya buɗe domin ku tabbatar ga shi anan saboda haka idan kana jin kaman baka ka iyawa wai ba a cire wannan abin to gaskiya ne ana cirewa kuma idan ka tara za ka iya sayar da shi ok nagode nagode ina yawa ko fatan alkhairi mu haɗu da ku a bidiyo na gaba